Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ashe mutuwa baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum da da mahayi ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum so na masoya namu da mutuwa ta dauke inda sai ki hankuri baba sai kai hankuri kuma sai ka yi hankuri an sha turara ku sai ki yi hankuri mutuwa ke baki da sabo wallahi mu mun so ki da gashi mutuwa ke baki da tausayi wallahi mu mun so ki da gashi Ubangiji ni kai na roka, Allah ni kai ni ka roko, ka sanya kwanta Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce wanda a yau muke karrama tsohon shugaban sashen Hausa Steve Lucas. wanda Allah ya wa cikawa ranar talata yana da shekaru 75 a duniya. Steve Lucas dai ya fara aiki da murya Amurka ne a matsayin mai labaran Hausa daga nan ya zamo shugaban sashen Hausa kana steve lucas ya rike mukamin daraktan ofishin hulɗa da gidajen rediyon afirka kuma kafin ritayarsa shine daraktan ofishin hulɗa da gidajen rediyon duniya na murya amurka baki ɗaya mun samu jin ta bakin mutane kalilan da suka yi aiki da marigayi steve lucas da suka hada da wakilai na da da na yanzu da waɗanda ya koya wa aikin jarida Bari mu fara da tsohon mai sauraron sashen Hausa Muhammad Abdulkadir. Muna mika gaisuwar mu ta ta'aziyya zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Amerikawa gaba ɗaya baki ɗaya sakamakon wannan babban rashi da aka yi na wannan bawan Allah da ya kawo muhimmiyar gudunmawa a cikin duniyar Hausawa. Muna fatan eh, kwanciya ta zame mai hutawa ba karamar gudunmawa ba ya kawo wannan bawan Allah a cikin sashen hausa na muryar amurka kuma a cikin harkar adabi da bunƙasa harshen hausa a duk faɗin duniya eh, mutum ne wanda yake gaskiya samun ire-iren su waɗanda suka shashirce wajen gudanar da aiki eh, babu kakkautawa to sai in ce eh, matasan 'yan jarida na wannan lokaci ban ce ba a samu ba amma akwai waya sai an bancika sai an tona don ina ganin Eh, irin yadda suka gudanar da aikin a wancan lokaci to abun eh, sai dai a ce allah kyauta kuma yana tunar da lokacin da ya ritaya ya zo karshen aiki ya yi ban kuma ya ziyarci kasashe daban-daban eh, inda sashen hausa ya saki sassan shi musamman kasashen nigeria da niger da su gane da dai sauransu su maru to sai mu ce allah ya rahamshe shi ya ji kanshi ya sa kwanciya ta zama hutawa idi barawu tsohon wakilin BBC babban aminin Steve Lucas ne kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya koya wa aikin jarida. Kullum nafsi za'iqatul maut kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ci a cikin alkur'ani mai tsarki. A wannan lokaci ina isar da ta'aziyya da jimami ga iyalan margayi Steve Lucas da ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka musamman sashen Hausa. inda ya kwashe shekaru 24 yana aiki kuma ya shugabanci wannan sashe da ma nahiyar afirka baki daya lalle na yi aiki tare da margayi steve lucas ta fannoni da dama inda har muka taɓa bulaguro tafiya domin aikin jarida a yankin tawa jihar tawa arewacin jamhuriyar Nijar a shekarar 2008 inda zan iya ce ma marigayi Steve Lucas a matsayinsa na babban wa babban malami tsohon daraktan sashen Hausa na muryar Amurka amma duk bai ga waɗannan wato mukammai da Allah ya bashi ba ya mai da kanshi ƙasa domin ganin cewa ya kama mana mu da ke a wancan lokaci matasan 'yan jarida inda yake yi jigilata da sauran abokan 'yan jarida daga wani wurin ɗaukar rahotanni a birnin ilela inda ake wasa sharo zuwa birnin tawa inda nake aika rahotanni a zuwa london a lokacin sanadiyar ƙarancin wayar sadaswa ta intanet wato zan iya ce marigayi steve lucas yaro ne ba wuya kuma ya karanci annahau da luggar hausa ya karanci ya kware ta fannin hausa inda hatta kai bahaushe za ka ji tsoron ka furta wata magana da hausa a kusa da shi da jin tsoron watakila kada bature ya ci gyaran ka Allah ya ba shi wannan hikima amma kuma ni abin da ya bani ƙarin wato ƙaunar shi shine baya da girman kai babu girman kai babu cewa ma ko shi ya ɗauki kansa watakila bature ne a yadda ka san bahaushe wanda ya san menene al'adun hausa menene horarsuwa da tarbiyyar hausa suka ƙunsa haka yake tafiya zai ci abinci wanda kai bahaushe shi ne abincinka wani ƙosai ne wata fura ce wani lalame ne a hausar Nijar duk abin da ka sani na karkara wani ganye ne zai ci da kai ba tare da ya nuna wata tsama ba ko kyama ko jin tsoro? a'a watakila wannan zai iya haddasa masa wani abu abin da ba zan manta da shi ba shine mutum ne da yakan iya kasancewa wato ya kusanci al'umma ya kusanci ‘yan uwa ya kusance ka yadda kasan mutum ɗan uwa na jini zai kusantar ka nan zan iya cewa rasuwar mr steve lucas babban gibi ne babban rami ne aka samu wanda kafin a samu wasu turawan da za su cika shi gaskiya sai an bincika saboda sun sadaukar da kai domin ganin cewa wannan duk da ba yare na ba ne mun ba shi nauyi mun ba shi daraja mun ba shi mutunci mun ba shi kuma duk irin karramawa da hausa da al'adun hausa da a takaice rayuwar bahaushe ta kunsa. Goodbye, never knew you at all. You had the grace to hold yourself, but those around you crawled. They crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me Never know who to cling to when rain set in. And I would have liked to you, but I was just a kid. Your candle burned out long before Baban gidan Jibril na ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na yanzu da Steve Lucas ya ɗauka aiki. inna lillahi wa inna ilai raji'un to malama grace wannan rashi da muka yi na malam steve lucas ba karamin rashi ba ne ga mu ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da dokacin masu sauraron sashen hausa da ma duniyar hausawa gaba daya domin wannan bawan allah yanda ya yi kokari wajen yin aiki da harshen hausa ba karamin bunƙasa wannan harshe ya yi ba domin zan iya tunawa steve lucas shine ya ɗauki ke na aiki a muryar amurka a shekarar 1993 lokacin na aiki da gidan rediyon kano to tun daga wancan lokaci alhamdulahi an samu canje-canje amma dai ga shi har yanzu muna wannan gidan rediyo na muryar amurka na ci gaba da mu'amala da steve lucas duk da cewa ya bar sashen hausa na muryar amurka akwai lokacin ma da ya zo ya zauna a jamhuriyar niger yana aiki da sojojin amurka haka kuma yakan tambayi sauran ma'aikata a ya ya daɗe bai ji motsin wani da wani ba in ce kowa na lafiya to gashi sai ranar talatin nan muka samu labarin rasuwarsa magana ta ta ƙarshe da steve lucas za a iya cewa shekara ɗaya kenan amma a watan janairun shekara 2021 ya yi min whatsapp sako ta whatsapp yake shaida min cewa ya kwanta asibiti wato corona virus ta kwantar da shi a asibiti to tun daga wani lokaci ban sake jin motsinsa ba har wannan lokaci da muka ji rasuwarsa to sakona dai shine allah ya baiwa iyalan shi steve lucas haƙurin wannan rashi da mu da sauran masu sauraro da kuma sauran al'umma ta duniyar hausa game da wannan babban rashi da muka yi marigayi sani abdullahi tsafe shi ne wakilin sashen hausa na farko wanda ya fi kowane wakili sanin steve lucas ga abin da ya shaidawa shirin a bari ya huce a lokacin da steve ya ritaya abubuwan da na sani game da shi wannan tsohon mai gida namu a sashen hausa na muryar amurka gaskiya suna da yawa sai dai a faɗi kaɗan daga cikin irin halayensa da shugabancin shi da kuma yadda yake gudanar da aikinsa a matsayinsa na shugaba wato wani abin ban sha'awa ma shi ne zan iya tunawa a shekaru da dama da suka wuce lokacin da ya kawo ziyara aiki a matsayinsa na shugaban sashen hausa na muryar amurka a najeriya kusan mun je kowace jiha jiha musamman a arewacin tarayyar Najeriya. Hmm. Wato wani abun koyi game da halin shi na shugabanci shi ne. Ga shi dai shi ne shugaba sannan kuma ka san duk lokacin da za mu aika rahoto ya kamata a ce an yi mana gyara nan take. To idan muka je da shi idan har zan ɗauki wani rahoto wanda zan aiko da rahoto a Amurka sai ya ce to ka zauna ka rubuta wannan rahoto ka karanta shi kuma ka sa muryoyin da kake so ka sa sannan in ji idan aka yi haka wani abin ban sha'awa sai su ce duka da ce aiko da ka ce kaza hausar da zai faɗi ni da ke bawuye ina ina tabbata maka sai na yi mamakin maya aka yi ji wannan hausa wajibi ne mu ci gaba da yi masa fata alheri game da yadda ya shugabanci wannan sashen hausa da kuma irin yadda yake ƙara ma ma'aikaci ƙwarin gwiwa ne mai da hankali ga aikin sa domin samun nasara domin yanzu ai ga lukas yana da abin da zai yi kirari bayan ya bar shugabancin sashen hausa sashen hausa ya ci gaba da bunƙasa a ƙasashen duniya daban-daban ana sauraron wannan tasha ta mu don ga a lokacin da yana shugabanci ni kaɗai ne wakilin sashen hausa na muryar amurka to yanzu ka ga mun kai wajen kusan mu zan ce mu ashirin ko goma sha biyar a najeriya kaɗai banda nijar da ghana ka ga wannan abin alfahari alfahari ne gare ni amma alfahari ne gare shi abin alfahari ne ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma da shi shugaba na wannan lokaci ne Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto na ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya ɗauka aiki. To Grace mutane da yawa suna mamakin wai Steve Lucas yana jin Hausa abinda mutane ba su sani ba kamar yadda mu muka sani da muka zauna da shi a wurin aiki da har gida ma don ni na taɓa zama ma da Steve a gida guda shine cewa dukkan tunani da rayuwar steve tana game da abin da ya shafa hausa ne da hausawa ni na mamakin wani lokaci ko mafarki ma da hausa yake shi ba da turanci ba idan ka shiga cikin kicin din steve zaka ce ka shiga kicin ɗin wani dan arewacin Najeriya ko Nijar ne saboda ba abin da yake cikin wannan kicin ɗinsa sai su da daddawa su gishiri su kayan miya na Najeriya na Hausawa su zaka je ka samu a cikin shi kuma kayan sawa na sutura na Hausawa da Steve Lucas yake da su Allah ya yawa da su sannan kuma eh, kai ko fushi Steve ya yi in yana son ya yi zagi da Hausa zai yi shi kuma irin zagin nan sosai mai shiga jiki ah, wanda ba zan iya maimaita shi ba a cikin wannan tunawa da muke da shi ah, sannan ko abokan steve ko da wani biki steve lucas zai shirya galibin mutanen da zaka sarar a wajen wurin wannan haduwa din hausawa ne ko ko mutanen afirka ah, don steve ko bayan hausa da turancin ingilishi kuma yana jin faransanci still mutum ne mai daɗin sha'ani ko mai sauƙin kai kwarai da gaske duk da cewa na ce yana zagi a cikin hausa bai cika yawan fushin ba ah, kuma sannan yana da haƙuri kwarai da gaske sannan kuma gashi da daɗin aiki kuma hausa kan kamar yadda kowa shaida ya ji ta sosai da sosai gaske ah, wannan ba ƙaramin asara ce ba ga remu mu mutanen sashen hausa na murar amurka da amurka kanta da niger da nigeria don su duk ya haɗa waɗannan ƙasashe ɗin saboda haka muna taya kanmu da sauran mutanen da abin ya shafa na nigeria da niger da dukkan afirka da kuma amurka baki ɗayanta a juyayi na wannan alhini da wannan babban rashi da muka yi na wannan dan uwa aboki kuma abokin aiki to allah bai iyalansa haƙurin jure wannan rashi da mukanmu da muka yi wannan rashi ɗin muna kuma fatan abin da ya bari a baya ya zama abu ne mai albarka kwarai da gaske to na gode. Tsohon daraktan sashen Afirka na Gusu Mengeshe da ya ritaya kwanan nan ya yi aiki a ƙarƙashin marigayi Steve Lucas. I had the passing away of uh, my former boss, good colleague, also good friend of mine, Steve Lucas. Uh, that was really Na samu labarin rasuwar tsohon shugaba abokin aiki kuma amini na nagari Steve Lucas labarin ya girgiza ni ainihin Na kasance makusanci ga Steve Lucas yana ƙaunata. Farin ba Amurki ne da ya yi rayuwar ƙuruciyarsa a Najeriya. Ya koyi harshen Hausa, kai har ma da al'adun Najeriya musamman al'adun Hausa. a don haka idan na je najeriya ana tambaya na ina farin fatar bahaushen nan mutane suna mamakin sa kuma suna kaunarsa sosai ya taɓa zama edita kafin ya zama shugaban sashen hausa yana gabatar da shirye-shirye yana jin daɗin muryarsa wadda ake kira golden voice a turance akan rediyo da talabijin saboda nauyinta masana harshen hausa sun taɓa faɗa mun cewa yana rubutun hausa yadda ya kamata mutane na ƙaunarsa ma akan haka ni kai na, wajibi ne na gode masa saboda lokacin da ya zama daraktan kula da sashen harsunan afirka baki daya sai ga mukamin mataimakin darakta sai ya zaɓe ni a lokacin ina shugaban sashen afirka ta tsakiya na yi aiki da shi shekaru da dama ya aminta da ni kuma mun yi aiki kud da kud shi ya bani dama na san yadda ake gudanar da aikin kula da bangaren kula da harsunan afirka wanda daga bisani na zama bakar fata na farko da na jagoranci wannan sashi na harsunan harsunan afirka baki daya wannan babban rashi ne gare mu da 'yan najeriya da iyalansa baki daya musamman matarsa fati muna jajinta ma iyalai da wannan rashin ya shafe su never knowing who to cling to when the rain set in. A lokacin da Steve Lucas ya yi ritaya daga murya Amurka a shekara ta 2008 ya bayyana dalilansa na ajiye aiki yana cikin ƙuruciyarsa da kuma dalilinsa na barin Amurka ya koma Nijar da zama. Babban dalili shine na yi na share kusan shekara 25, 24 daidai ne, to kuma ina muna da gida a can Niamey. Na ce hakan ya isa, ɗiyata yanzu ta kai shekara uku ina so ta girma a Nijar ta koyi eh, ta ɗauki halayen mutane can. Kasan nan eh, Amurka yara in suna tashi suna eh, ana sakaci da yadda suke suke girma ba ni so wannan ya faru da ita Eh, shine babban dalili ƙashin gaskiya eh, zama a Nijar ya fi sauƙi ga lahiyar jiki babu hauhawan jini babu irin hayaniya irin na da ake samu na wurin aiki saboda haka zan iya ɗan huta can cikin salin alin lokacin da muka je can hutu eh, a watan Fabrairu na gaya wa matata na ce bari dai in rubuta musu kawai su sa takarduna na ritaya <laughs> a yanda abubuwa ke bullo mana ba zan ce ga takamaiman abin da za a yi ba saboda Allah kaɗai ɗaya san gobe mu kuma za mu ɗan huta da farko sannan mu ji yanda za mu yi. Kasan mun zamna a Ghana kuma muna da abokan nayi can da yawa kuma muna jin daɗin wurin sosai yadda muke jin daɗin Najeriya kuma har yau matata bata ga jihar Filato ba kuma tana so ta ga inda aka haife ni inda na girma inda na yi makaranta sannan kuma mu zaga ta can bayan gari Bauchi mu gani. Allah Babu shakka babu wanda zai yi kewar marigayi Steve Lucas kamar mai ɗakin Fatima da kuma Esther Zainab kamar yadda ta bayyana. To da farko dai ina godiya ga wayanda duk suka aiko mini da message da kira duka duk ina godiya gare su na gaisuwar rasuwa. Ina godiya gare su Allah ya ba lada. Abin da zan ce dai to um, Steve duk wanda ya san shi ya san mutum ne mai kirki mai amana kuma mutum ne mai tausayi na yi rishi babba namiji kuma da na abokina steve abokina ne su babban abokina ne da kuma ɗiyanmu bayan ya bar murya amurka so mun koma a can yaba gida niger a nyame inda muka zamna da iyalu da iyalina duka sannan bayan lokaci kaɗan kuma mun dawo amurka inda ya yi aiki kaɗan da da avex to bayan haka dai ne rashin lahiyar nan ya same shi har muka dawo kuma nan ga Allah ya mishi rasuwa gori shi na rayuwa shine ya san zaman shi na duniya ya taimaka ma mutane ya taimaka kuma mutum ne mai kamnan afirka sosai sosai sosai kuma yana kamnan amurka haka gurin shi shine ya tabbata duk wanda yake iya taimaka ma ya taimaka ma mutum kuma ya shi daɗi. Mm. abu da yawa ne da zan iya faɗi sai dai cikin lokaci ba zan iya eh. faɗin komi da eh. komi ba amma duk wanda ya san shi ya san da mutum ne mai kirki mai taimako kuma mai tausayi to a yanzu abin da zan yi fata dai Allah ya sa yana cikin gidan aljanna yana cikin gidan aljanna kuma mu da muka yi saura Allah sa mu cika lahiya will. taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you you need. muna miƙa gaisuwar ta'aziya ta musamman ga iyalan Steve Lucas da ƙaunatattunsa duka a madadin sashen Hausa na murya Amurka da kuma dukan wakilanmu. Allah ji kansa ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Mu wuni lafiya. Ubangiji ni kai na roƙa, Allah ni kai ni Ubangiji ni kai ni ka roko, Allah ni kai na roka, ka sanya kwantawa hutawa. Mu duka sai mu yankuri, tunda mai ɗauka ta